Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Bakar Rana kashi na goma wanda marubuciya Dija Waziri ta rubuta. Da sauri ya shige don ganewa idanunsa sannan matar shi shi ma ta mara masa baya. Anisa kuwa kasa shiga ta yi ta tsaya bakin ƙofa ta jingina kanta tana kuka kamar marainiya. ‘Yan dube-dube ya yi mata sannan ya fito jikinsa a sanyaye. Matar shi na tambayar shi ko lafiya, ko kula ta bai yi ba ya fito ya nemi waje ya zauna. Ya haɗe hannayen shi guri ɗaya. Tsirawa Anisa idanu ya yi a hankali ta ƙara gare shi cikin raunanniyar murya ta ce, Dakto ta mutu ko? Dakto Hafiz cire gilas ɗin idanun shi ya yi sannan ya dube ta ya ce, Anisa gaskiya sai kin yi haƙuri, kuma ina son ki sani duk wani mai rai mamaci ne. Anisa gaskiya sai kin yi haƙuri kuma ina so ki sani duk mai rai mamaci ne. da lokacin tafiyarta biyu yi ba insha Allahu za ta samu sauƙi. Wani takarda ya ɗauko da Vairo ya miƙa mata ya ce, Ina son ki yi sainin a wannan takarda a matsayinki na barista mai gaskiya da rukon amana. Wannan takardar ba wani abu ba ne illa shaidar cewa za mu cire kuɗi mu kai bebinki ƙasar waje don a yi mata jinya bisa ga sharaɗin za ki zama lauyan ƙanina akan ƙarar da aka shiga ruwan da aka yi masa ƙazafi ya yi wa yarinya 'yar kimanin shekaru huɗu fyaɗe ina fata kin gane Ya da kai Anisa ta yi hankalinta kwance ta karɓi takardar ta yi sainin. ba tare da tunanin idan kuma ba ta yi nasara ba me zai faru ita dai burinta bai wuce ta ga walida ta samu lafiya ba tana gamawa ta miƙa masa takardar ta ce ga shi na yi amma ni ma ina da nawa sharaɗin. Dole ina buƙatar a samu wanda za su tafi da ita don kulawa da ita kafin na zo. Dr. Hafiz ya ce kar ki damu da wannan asibitin da zan tura ku yana da kyau sannan yana da ƙwararrun likitoci na irin jinyar da ke tattare da walida. Sannan yana da masu kula da mutane sosai sannan bugu da ƙari ma likitan da zan haɗa ku da ita abokiyar aiki na ce sannan abokiyar karatu na ce tare muka yi karatu da ita Dr. Hajar ita ce likitan da za ta kula da walida can ƙasar Cyprus zan tura ku yanzu za a yi mata komai in sha Allah gobe za a tafi da ita Kunanan nauyin ajiyar zuciya nesa ta saki sai ta ji kamar a yi mata albishir da gidan aljanna don daɗi. Dr. Hafiz ya duba Walida sosai duk wani agaji na gaggawa da ya dace ya yi mata ya yi mata. Sannan ya ɗora mata ledar ruwa ya bar ta ya fita don ciko-cikon nema wasu Walida biza. A can Bauchi kuwa sai kaiwa da kawowa take a cikin ɗakinta. Ta gwada namba ɗin Anisa ya fi sau goma amma sai ta ji a kashe. Lokaci ne take neman taimakon Anisa na gaggawa saboda abubuwa sun cushe mata. Ga shi gobe ne ƙara na ƙarshe da za su shiga. Tunda take shari'a ta taɓa yin shari'ar da kanta ya ɗaure irin wannan ba. ga shi duk wasu shaidu da za ta bada ta gama da su wannan shi ne karo na farko da take ji a cikinta ba za ta yi nasara a kotu ba washe gari tun safe ta shirinta cikin fari da bakin kayanta duk jikinta a sanyaye ta sauka ƙasa ko dakin mama ba ta je ba ta yi ficewa a bakin mota ta samu mama bulki na jiranta A hankali ta karaso ta kalli Mama Bilki da idanuwanta masu shirin yin kuka ta ce, Mama Bilki, ba mu da wata mafita, ba mu da wata shaida da ya rage mu yi amfani da shi don ganin mun cimma burinmu. Mama Bilki ki yi haƙuri, na san na gaza ba ni da zaɓi ne. Allah ya riga da ya ƙaddara ina jin a jikina kamar ba za mu yi nasara ba. Mama Bilki da ke rike da hannun biyu. da take riƙe da hannun kairi ta ce babu komai kairi kada ko da ba mu yi nasara ba na san kun yi ƙoƙari kuma kun nuna min cewa ku lauyoyi ne na ƙwarai ku lauyoyi ne na talakawa komai yana tafiya da kaddara ne rashin cin mu baya baya nufin kin gaza ne Allah ne dai bai sa hakan zai faru ba ballantana ma sha Allahu mu za mu yi nasara Murmushi kairi kawai ta yi tana ta goge hawayen da ta tace Allah ya sa. A can birnin Legas kuwa karfe sha biyu jirgin Suwalida ya daga zuwa Cyprus. Anisa baki ɗaya ta kasa samun nutsuwa da sukuni. Yanzu ba ta da burin da ya wuce ta ga ta gama shari'a ta walida. Bayan kwana biyu Dr. Hafiz ya kai Anisa gurin mahaifiyar shi kuma ya yi mata bayanin komai yanda za ta gane sannan ya ba wa Anisa damar fara bincikenta. Anisa ta fara gudanar da bincikenta cikin hankali da hikima da wayo. Ta fara ne daga kan shi wanda ake zargi da yi wa 'yar shekaru huɗu fyaɗe, wato ƙanin dokta kenan Jamil, ɗan kimanin shekaru ashirin da bakwai da haihuwa. Duk wasu amshoshi da take buƙata daga Jamil ya ba ta su. sannan ta ci gaba da binciken duk inda ya kamata ta yi bincike. ta uku tana bincike inda ya rage saura kwana biyu a fara shari'a. Duk wasu shaidu da bayanai da ya dace a ce ta haɗa su duk ta kammala, kawai jira ranar shiga kotu take yi. Sukan yi waya da can Cyprus domin ta je jikin walida, duk da wani kulawa ana ba ta, sai dai aiki ne ba a yi ba tukun. dan aikin yana da mummunan haɗarin gaske ba kowa ba ne yake rayuwa idan aka yi masa aikin. A can Bauchi kuwa ranta a matuƙar ɓace ta fito daga kotun, don dama ta riga da ta ayyana a ranta ba za su yi nasara ba, saboda abin ya haɗu da munafunci. Yau shi ne karon farko da ta yi shari'a ba ta yi nasara ba. Mama Bilki da ke ta faman saka ido ko za ta ga kairi. kawai ta ji tana bayanta kamar ana yi mata magana. Da sauri ta jan idi ya sa ta an ja tsaki ta ce, kara aka fita daga harkata. Ka ga gadon kun yi nasara a nan idan mun je lahira ma za ku yi. Wani irin dariya ya saki na 'yan duniya sannan ya ce, Allah sarki yanzu dai sai kisan ruwa ba sa'an kwando ba ne ba. Kuma wallahi duk kotun da za ki je kirkimaka ne ba ki isa ki yi nasara ba. Ba na son wani dogon bayani kin ga zan koma, don haka yau ranar fasa ƙwai ce. ki duka ina da amsar ki ki zo ki same ni a nan wurin ƙarfe hudu Ya mika mata wani kati ya ce mu je zuwa. Mama Bilki ta kaiwa da kawowa take a tsakar ɗaki tana juya katin da Malam Idi ya bata. Bata kuma tunanin maganar da suka yi ɗazu ba Wato yau ranar fasa ƙwai ce ki zo ki same ni ƙarfe huɗu. To me hakan yake nufi kenan? Me yake nufi da fasa ƙwai? Anya kuwa ba cutar da ita yake sanyi ba? Ya bullo mata ta wannan hanyar? Haka ta dinga sakawa tana kwancewa da ta da ta yi niyyar gaya kairi. Su je tare amma sai ta yi tunani idan ya gan su tare zai iya fasa gaya mata abin da zai gaya mata. Duba agogo ta yi ta gara hudu da rabi hakan ya sa ta zabura ta ɗau mayafinta ta fice. Tana tafe tana ƙara duba katin da ya bata tare da inda za su haɗu. Allah ya sa babu nisa. Sosai da inda take wani park ne a wajen ya ce ta zo ta same shi. Sanye take cikin fari da baƙin kayanta sun yi mugun karɓar jikinta. ta yane kanta da wani baƙin mayafi hannun ta rike da wasu takardu sai da ta sa ƙafarta za ta shiga kotun ta ji gabanta na wani irin dokawa mugun ƙarfi sai a lokacin ta fara tunanin yanzu idan ba su yi nasara ba ya za ta yi ga shi walida na ƙarƙashin kulawarsu a yanzu idan ba ta yi nasara ba sai yadda suka yi da ita wani gumi ne ta ji ya karyo mata duk da wannan tunanin bai sa ta ƙin jin ƙarfin gwiwa ba. Da ƙarfin gwiwarta ta ƙarasa shiga kotun duk da tana cikin damuwa, bai hana murmushi bayyana a fuskarta ba. Tana shiga ta zauna ba ta jima ba ƙuli ya shigo suna suka gaishe shi kowa ya zauna aka fara gudanar da shari'a. Garin Bauchi zaune take tana jiran tana jiran zuwansa tsoro da fargaba duk sun gama ratsa ta. kowane jijiya na jikinta jira take kawai ta ga da me zai zo. Can nesa ta ganshi yana tahowa yana sanye da fararen kaya wani irin fargaba da faɗuwar gaba ne ta ji ya riske ta. Karasowa ta yi ya zauna yana wani irin dariya irin nasu 'yan duniya. Ya kalle ta ido cikin ido ya kuma sheƙewa da dariya. Balki, ni Malam Idi za ki saka a kotu. An faɗa miki shiga kotu haka kawai ake yi ke ɗin wace ce? Me kike da shi? Me kika tara da har kika shiga kotu da ni? To yanzu da ni da ke wa gari ya waya, waye ya ci nasara kin ga kin ɓata kuɗin ki a banza babu biyan buƙata. An gaya miki kin isa ki zo tozarta ni ne? Sai dai ki tozarta taki. kuma yanzu zan gaya miki abin da zai girgiza ki. In ya so sai ki kai ni kotu a karo na biyu idan kin isa. Ita dai Mama Bilki kawai kallonsa take yi cike da mamaki, ta kasa gane inda maganganunsu ya dosa, kawai ce ta zaƙu ta ji wannan abin da zai gaya mata. Tun sanda mama ta kori Anisa ya Mustapha ya tattara ya koma gurin aikin shi Abuja. Bai sake dawowa ba sai dai su yi waya. Shi ma ɗin ba kullum yake yin waya ba, sai jifa-jifa. Tunda ya ji labarin Anisa ta gudu daga asibiti, hankalin shi ya tashi, sannan ya yi alwashin sai ya nemo ta duk inda take, saboda ita ce zaɓinsa. Da ita kawai zai iya rayuwar aure. Kullum sai ya gwada lambar wayarta ta ji ko zai shiga amma kullum kalma ɗayan nan ita yake a rufe take. Yana kwance wurin ƙarfe hudu yana hutawa da ke ya ji aiki sosai a ofis. Ya gaji ya ji wayan shi na ƙara da sauri ya ɗauka ya duba ganin sunan mama yasa ya ɓata rai ya ɗauka daga ɓangaren mama ce ta fara magana. Hello my son kana ina ne? Murya ciki-ciki ya ce, Ina gida, Allah ya sa dai lafiya. Lafiya ƙalau babu wata matsala sai dai ina son ka zo Bauchi gobe. Akwai magana da nake so mu tattauna da kai. Fuskar amurtake yadda ke ya san me magana da za su iya ci. To insha Allah zan bi jirgin yamma idan na dawo a ofis to. Yauwa kar kuma ka ce min ba za ka samu zuwa ba. Allah ya maka albarka sai an jima. Fitowa daga kotun da ta yi fuskar ta ɗauke da dariya, ko ba komai tana ji a jikinta kamar za su yi nasara. Dokto ne tare da momi da matarsa suka nufo inda take, fuskar shi ɗauke da fara'a ya ce, Barista Anisa gaskiya kin yi ƙoƙari a shari'ar yau. Gaskiya ina jin a jikina ko mai zami nasara idan muka shiga jibi. Gaskiya kina da fikira da fara gashi kina aiki da ilimi da tunani. Gaskiya na jinjina miki barista Allah ya ƙara miki basira da hikima cewar Momi. Anisa murmushi ta yi saboda yanda suke yabanta ba ƙaramin daɗi ya mata ba ta ce, Na gode da yabo kuma ina so ku kwantar da hankalinku. Insha Allah mu ne za mu yi nasara tun da ba mu da haƙƙinsu. Shari aka yi masa, insha Allah jibi mu ne da nasara. Da sauri Dokto ya ce Allah ya sa yanzu ku zo mu tafi gida momi ke ma ga direba ɗin can yana jiran ki. Da sauri nisa ta dakatar da Dokto ta ce ku dai tafi ni momi zan bi akwai binciken da nake son na yi na yi a ɗakaninka. Dokto ba musu ya ce to ba damuwa. Kallonta ya ya ce, Balki yau zan gaya miki cewa ni ne silar ɓacewar Malam Yayana kuma mijinki. Gabanta ne ta ji ya yi wani irin dokawa da mugun ƙarfi idan na hawaye, ta nuna shi da yatsa tana, Ka san kuwa me kake cewa? Gabanta ne ta ji ya yi wani irin dokawa da mugun ƙarfi idan na hawaye, ta nuna shi da yatsa tana, Ka san kuwa me kake cewa? amma gaskiya kai kam ka cika butulu anya kuwa kai jinin malam ne babu wani abu a ƙasa wanda mu bamu sani ba uwa ɗaya uba ɗaya ba wasa ba ne dariya ya sheke da shi ya ce daɗina da ke baki ciri ba zance ai da kin tsaya na gama tukun ni ne sanadin ɓatan yayana ba komai ya sa na yi hakan ba saboda na ga komai na rayuwa shine gaba dukiya haihuwa farin jini duk shi kaɗai Allah ya shi kaɗai Allah ya bawa ni kuwa ban samu ba. Ya sa na yi masa asiri ana gobe za ki haihu ya bar garin Adamawa. Wanda ba zai taɓa dawowa ba abada, ko shi a ko sha'awar dawowa ba zai ji ba. Kuma a halin yanzu ma na ji wani abokinsa ya ce ya gan shi a Katsina. Da ya kuma komawa sai aka ce masa Allah ya yi mishi rasuwa. ‘yarki kuma ni ne nan na sace ta ana haifarta. Muka haɗa baki da wata nas na ba ta maƙudan kuɗi ta ɗauko min ita. Wani irin kururuwa ta yi ta cakumo wuyan shi tana wani irin ci kamar zakanya ta ce, Ina ‘yata, ina ka kai min ita mugu a zalimi macuci. Insha Allah wannan zaluncin da ka yi ba zai sa ka gama da duniya lafiya ba. Kuma insha Allah sai ka rasa kayyar abin da ka yi. Kicini ya janye hannunta daga cakumar da ta yi masa yayyana. Ki sake ni zan gaya miki inda take ai. Da sauri ta sake shi ta koma ta zauna. Kallonta yake ido cikin ido ya ce, Wannan lauyar da ta tsaya miki ita ce ‘yarki. Tana jin haka ta tafi sai ga ta ƙasa ta sumi. Zaune yake kan keken guragu ya sha ɗanyar shadda ruwan ƙasa. Ya harda a a man falonsa, yana zaune yana kallon labarai. Sanyin AC ne kashi da kamshin turarurrukan wuta masu sanyin daɗi. Hannun shi riƙe da waya ya tsira hoton da ke kan sikirin ɗin idanu. jinan taɓo shi ta baya ne ya sa shi zabura da sauri ganin Faruk ne ya sa ya ja tsaki. Abokina na san ka tsorata da yawa. A yi min aikin gafara. Wai kai sai yaushe ne za ka daina damuwa da wannan yarinyar da baka san ko tana raye ba ko ta yi aure oho. Sadik da idanunsa ke kan fikco ɗinta ya ce, sai ran da Allah ya haɗa ni da ita. Dariya Faruk ya sa ya ce lallai kam iska na wahalar da mai kayan kara. To Allah ya sa ka ranta. Suna cikin haka ne wani ƙaƙƙarfan mutum baƙi wuluk ya yi sallama a falon ya shigo ya tsaya. Sadiq na ganin shi ya zaɓi ra'ayoyi inda yake cikin harshen Turanci ya ce, Ya ake ciki Timo, an dace kuwa? Timo da ke tsaye kamar gunki shi ma cikin harshen Turanci ya ce, Yassa, komai ya kammala. Mun gano ta kuma mun gano har gidansu da karen da take da sunanta. duk sunayen 'yan gidansu da na iyayenta. Da sauri Sadiq ya ce yauwa Timo shi yasa nake son ka yanzu zauna ka faɗa min komai da komai ina sauraron ka. Timo da ke tsaye ce ya sa a hakan ma zan iya gaya maka. A yaranmu idan oganmu na zaune to mu muna tsaye ne doka ce wannan. Ita dai asalin sunanta Kairiya tana da yaya Almustapha sannan da ƙanne guda biyu marayu ne su. Suna zaune ne a tare da mahaifiyarsu a garin Bauchi, sannan gidansu yana 'yan doka, road. Sana'ar yayinta shine zanen gidaje ita kuma barista ce. Wannan shine labarin da aka bani a takaici. Wani ajiyar zuciya Sadiq ya saki yana ya kalli Faruk ya ce, ka ga abin da nake gaya maka. Ani ban taɓa neman abu na rasa shi ba a rayuwata. Kuma wannan yarinyar a tafin hannuna take, yanzu sai yadda na yi da ita. A dai ba a hankali idan, idan ka taka wani ya taku, wani fa ba zai taku ba. Kuma ina so ka sani ba komai ne kuɗi ke iya bayarwa ba, cewar Faruk. Ko kula shi Sadiq bai yi ba ya juya da kallon shi kan Timo ya ce, aikinka yana kyau yanzu abin da nake so da kai shi ne. yau ɗin nan ka shirya ka koma Bauchi duk wani shiga da fitanta ka dinga gani sannan ka dinga bibiyanta ka gano min inda take zuwa sannan ina son lambar ɗin wayanta da na bankinta ko ta wani hali a samo min shi cikin kwana biyu Limo da ke tsaye ce oke sa yanzu yanzu duk yadda ka ce haka za a yi Yau ranar farin ciki ce ga Dr. Hafiz ganin shi ya zama fure. Kowa ya ga fuskokin famili ɗin shi zai san suna cikin farin ciki da walwala. Kowa sai walwala yake a falon amma ban da Anisa da ta haɗa hannu ta yi takumi. kallon su kawai take yi ɗaya bayan ɗaya sai ta ji ina ma a ce ita ma za ta tsinci kanta cikin farin cikin da suke ciki. Ko da na awa ɗaya ne da ta ji daɗi. Babu abin da ya fi ɗaga mata hankali irin wai gobe ne za a yi wa walida aiki, ko ta rayu ko kuma ta mutu. A gaskiya yau kin saka mu cikin farin ciki da ya ƙaurace mana wata biyu da suka wuce a nisa. ke alkhairi ce a gare mu, kuma na jinjina miki da irin namijin ƙoƙarin da kika yi wajen kuɓutar min da ɗana da kika yi. Allah ya biya ki sannan Allah ya tashi kafaɗin walida. Bayan nan ina neman wata alfarma a wurin ki idan babu damuwa. Doktor duk ya min ki daga sanda ya ɗauko ki har labarin rayuwarki. Hakan ya sa na ji sha'awar riƙe ki a wajena saboda bana na son rayuwarki ya lalace. Ina so idan Allah ya tashi kafaɗin walida ta samu sauƙi ku dawo mu ci gaba da rayuwa tare. Da sauri Anisa ta ɗago ta kalli momi ta ce, Na gode momi da ta yi da kika yi min haƙiƙa hakan kaɗai. Ya nuna cewa kina son zamana da ki. Don mu ƙulla zumunta, amma wannan shi ne kuskuren da na yi wa kaina alkawari. Ba zan sake maimaita shi a rayuwata ba. Na yi alkawarin ba zan kuma zama a ƙarƙashin ikon wasu ba. Shiru momi ta yi ba ta ce komai ba. Anisa mikewa ta yi ta ce momi mai yi haƙuri idan maganar da na faɗa ba su yi miki daɗi ba. Ni zan wuce saura minti talatin jirgi na ya tashi. Ita da dokta suka fita shi zai kai ta filin jirgi. Tunda ta je gida take kai kawo a cikin ɗakinta tana saƙawa da kwancewa yadda za ta tunkari mama. Wai dama Kairi ita ce ‘yarta da take Wai dama Anisa ita ce 'yarta da take nema shekara da shekaru, wata ta cire rai a kanta, me ya Idi zai mata haka? Ga shi tana da ɗimbin tambayoyin da take son yi masa ba ta samu ta yi ba, don farfaɗowa ta yi ba ta gan shi ba. Ita yanzu abin tambaya ma shi ne, ya aka yi mama ta samu? Ita duk a tunaninta Kairi ce 'yar tata, domin yana cewa wannan lauya ce da take kare ki ita ce ‘yarki, tunaninta kai da ta bata. Zama take tana tunani to ya aka yi mama ta samu kairi. Ji ta kawai ba za ta iya jurewa ba ta fice ta yi ɗakin mama. Zaune yake a ɗakin mama kan kanshi a sunkuye ita kuma tana kan salaya, Tana lazumi ta dube shi ta ce, Almustapha, Ba wani abu ba ne ya sa na kira ka sai don na ce maka, tunda na yi na yi da kai ka kawo mata ka ki kawowa, to ina so ka buɗe kunnuwanka da kyau ka ji ni, tunda ka ki kawowa to ni zan kawo maka da kaina. Na baka sati ɗaya idan baka kawo ba wallahi ni zan kawo maka don na gaji da ganinka haka. Shiru yana murzayen yatsun hannun shi ya ce mamaki ya hakuri zan kawo. ko ce na samu amma ni ban san yadda za ki ɗauki abin ba ne shi yasa ban sanar miki ba. Cikin zakuwa da ta ji wace ce sakakar ta ta ce kar ka damu faɗi kawai. Wace ce kuma 'yar gidan wace ce ya sunanta suwaye iyayenta. Shiru ya yi na wasu ‘yan daƙiƙu sannan ya yi numfashi ya ce Anisa ce. Me ka ce Anisa? Daidai lokacin Mama bulki ta shigo ɗakin da sallama. Mama Bilki cikin ɓacin rai ta amsa sannan ta ce Bilki ki je muna magana idan mun gama kin dawo. Mama Bilki da ke bakin kofa ta ce Hajiya don Allah ki saurare ni. Magana ce na zo da ita mai mahimmancin gaske. Zuciyata ba za ta samu nutsuwa ba matsawar ban ji amsan tambayata ba. Jin haka ya sa mama ta ce to faɗi ina jin ki. Shigowa ta yi sosai ta zauna sannan ta kalle ta ta ce dama Kairi ba ke ce uwarta ba, ba ke kika haife ta ba. Wani irin daram ƙirjin Kairi ya yi da jin furucin Mama Bilki, don tana daga bakin ƙofar ɗakin Mama kasa ƙarasowa ta yi. Mama na jin furucin bakin Mama Bilki ta yi saurin aje carbin da ke hannunta. Ta waigo sosai ta kalle ta ba tare da ta ce komai ba. Yaron Mustapha da ke gefe matsowa ya yi dab da Mama Bilki, ya sa hannunsa gurin fuskarta ya ga bacci take yi ko a hankalinta take. Sauri ya ce Mama Bilki anya kuwa a hankalinki kike, wannan zancen kuwa ko dai kin yi gamo ne. Girgiza kai Mama Bilki ta yi ta ce da hankalina nake magana babu abin da ke damuna. Ina so na ji ne kawai saboda akwai wata magana da na ji ta girgiza ni sosai. Mama da ranta in ya yi dubu ya ɓaci ta ja tsaki ta nuna ta da ɗan yatsa ta ce, Na ga alamun baki da hankali ya kamata ki je asibiti a duba ƙwaƙwalwarki. Ko ya samu matsaya idan na tsaya baki amsa ma na zama ki. Ta wuce za ta fita Kairi ta yi saurin tsaida ta tana hawaye ta ce, Mama don Allah ki zo ki faɗa mana gaskiya da gaske ba ke ce mahaifiyata ba. Wallahi idan ba ki faɗa min su waye iyayena ba zan iya mutuwa. Dafe goshi mama ta yi ta ce ya ilahi, wai me ke shirin faruwa da mu ne? Anisa ta rusa mana duk wani farin cikin mu gashi ke ma bulki, kina son ƙara rusa mu kan gidana. Allah ga magarika. mu kuma ta inda ka jarrabe mu kenan. Hannun Kairi ta kama ta zaunar bakin gado ta ce, Kairi ni ce mahaifiyarki, ni na haife ki a cikina, ke da sauran 'yan uwanki, duk ni ce mahaifiyarku. Wannan matar da kike gani ba ta da hankali. Wani manakisar take so ta haɗa min, taimaka mu shigo. Mun taimaka mun shigo da ita inuwa take son shigar da mu rana. ɗaga wa mama hannu mama Bilki ɗaga mama hannu Bilki ta yi ta ce, kar ki sake ce ma mahaukaciya Hajiya, ina ganin mutuncin ki. kuma wallahi sai na tuno wannan sirrin da kike ƙoƙarin ɓoyewa wannan karen. Ba zan yarda ba Kairi ba 'yarki ba ce, 'yata ce ni ce mahaifiyarta ba ke ba. Zabura ya Almustapha ya miƙe cikin Cikin zumuɗi cikin zafin nama ya ce lallai maganar mama gaskiya ce ba ki da hankali. Har cikin gidanta za ki zo kina raina mata hankali kina mata maganar da hankali ma ba zai ɗauka ba. To wallahi ina umartar ki da ki yi maza ki bar gidan nan tun karen ki ya ɓaci. Ba na son shashanci. Dama ko baka faɗa ba zan bar muku gidanku. Sannan kuma ku sani Kotu ce za ta raba mu da ku yau allura za ta tono garma ko ta halin yaya ne sai kun bani yata ba zai taɓa yiwuwa ba. Tare da ke kuka ta yi saurin miƙewa ta ce mama bilci, yanzu wannan shine sakayyar da za ki yi mana. Me yasa kika zaɓi ki sa ni cikin damuwa? Me yasa kike son rayuwata ta zama wani iri? Me yasa kike son saka almakashi ki daƙile min jin daɗin rayuwata? mene muke a rayuwa ni ba zan taɓa zana zama ki ba har abada saboda na yarda da mama ita ce mahaifiyata na yarda da abin da ta ce min don haka ki je ki nemi yarki a wani wajen amma ba ni ba ashe dama taimako kan zama silar rushewar duk wani farin cikin mutum kakana ya yi gaskiya da ya ce idan ka ga mutum a rana ka taimaka masa a lokacin ku rabu kar ka sake ka kawo shi inuwa saboda wata rana zai komar da kai rana ya ci gaba da shan ka shi kaɗai. kalanya al Mustapha mama ta yi tun kafin mama bilki ta ce wani abu ta ce, Ina so ka fitar min da matar nan cikin gidan nan tun kafin jini na ya hau, bana son ƙara ƙaninta kusa da ni. Umarnin mama ya bi ya tusa mama Bilki a gaba har sai da ya bar gidanta. To uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allahu. Za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna baƙar rana. Ni ne naku kamar kullum Abba Ifex nake ce muku bisalam mu kwana lafiya.